أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف القلق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya gwada mana wannan marece na ranar juma'a sha hudu ko? sha shida ga wata rabi'u tsani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya idan muka sake dawa a wannan masallacin juma'a na isa mai kwari da ke nan sokoto domin ci gaba da karatun littahin a sahihul jami'i na abu isa a tirmidhi a za mu tashi babi na hudu a cikin wannan littafi na zakka wanda zai ba mu hadisi na ɗari shidda da ishirin da ɗai idan ba a manta ba satin da ya wuce mu yi bayani babu mata a fi da katin sahabi huwal wariki zakar zinari da azura, bayan hadisi mai tsawo wanda muka ambata wanda ya tabbatar da wajabcin zakka na yi bayanin shi turmidi ba kawo ayoyi ya kai ba kamar da mai yadda salihi ne yake yi hadisai dai yakan kawo a ah, zakat takan wajaba ga duk abin da zai karɓa sunan dukiya amma a nan akwai abubuwan da hadisai suka toge wanda ya karɓa sunan dukiya amma ba ya da zakka za mu ci musamman malaman duniya a kan shi idan aka ce wafi amuwalikun haƙƙun ma'alum? haƙƙi sananne wanda shari'a ta riga ta ambaci abin da za a fi so a gare ya tabbata a cikin dukiyoyin naira dukiya ce azurwa dukiya ce zinariya dukiya ce naira dukiya ce dala dukiya ce riyal dukiya ce da sauransu abin da za a saya da zinari ko azurwa da shi za ana duk abin da aka iya saye da zinari ko azurwa ko kuma aka saye shi da dala ana isa ne da dala ana isa ne da naira ana isa ne da riyal ana isa ne da saifa to kuma idan muka dawo babu ma ja a fi zakatil ibil wal ghanam zakat raqumma da tumaki ai suma dukiya ce suma dukiya ce amma ɓangarorin dabbobi suke to abin zai yi samu na wannan matsala shi ne a shari alaihi salatu wassalam shi a shari alaihi salatu wassalam za a dawo a duba a gani cikin dabbobi nina na yin nassanta yana da zakka wannan muna magana a dabba da wasu arba'in wadda yake ma abuciya kawawa guda hudu ma'ana idan mai in ana magana dan adam an san matsayi ne daban dan ana magana sauran waɗancan dabbobi su masu auha biyu ko hudu ko nawa yake wannan na dawo wani bangare na ke bari in komo inda nake Ya ana magana akan dabbobi sai mu dawo magani dawaki na da zakka ai dabba ce tu ba su da zakka amma kuma ya gada bangaren doki dukiya ce malu to wanda dukiya dai dawaki ya kashe da ita ya sai suwa to a sai zai kista dawaki na hita zakka ba dokin zai cewa shari'a ta ce nage kaza na da zakka doki kazana da zakka ba a babu wannan adadin da kuɗin da an gare na dawaki ko su an da zakka da yana da miliyan ishirin ya sai dawaki da su ne zai sai su ashe kuɗin kasuwanci ya kai musu ashe dukiyar zai fitar masa ba a yi magana akan jakkai ba to mai sana'ar jakkai ba shi ma zai fitar majari ne zakka mai sana'a tsuntsayewa da kaji ya zan meloniyar tsuntsaye da kaji jirlin da gare shi nasu jalli na shi an da zakka bai cewa tsuntsuwa ɗari uku na zakka a yadda talatin ba a ce haka nan ba amma dai ya san adadin ko yawan dukiyar nan daga da tsuntsaye da yake sai zuwa ya sauwa ya sai zuwa ya yi an gani ko shi haddi zanka mai sana'a kihi ya tara dukiya ta kihi ce aiki ba zanka gare ba amma dukiyar nan da ka sana'a kihi ya ɗau miliyon kaza ya tura a turo mai mota kihi malami sabu ko kaza guda kaza a kawo mai duke nan da ya tura in shekara ta yana da zakatta da adadin kiyasi na zai yana da kihi tirela kaza ko ko kihi wanda kuɗi ne to haka nan duk sauran abin da za a iya a sau wanda shari'ar musulunci ba ce zakka ba to dukiya ce kiyasi da zakai ne guda da mutumin da da mutumin da adda buhun ɗan gwaci dubu kaza ba shi zai sama kuɗi ba aya kuɗi ya sa sai shi yana sai sai ya auna miliyon nawa zai kama wa? sai ya da kudin miliyon kaza buhun haski kaza da shi buhun wace kaza sana'a da ya kai amma inda noma shi ya yi su da adadin abin nan da ya noma kuma zai yadda mazaka to wannan yana cikin abin da za mu kula da shi to sai malai ya ce babu ma ja'a fi zakatul ibli wal ghanam abin da zai cikin zarkattu maki ya raƙun ma da tumaki haddasa na siya dumna ayyuba albagadani yi wa ibrahim wa ibrahim min abdullahi al-arawi wa Muhammadu, ibn kamil al-marwazi ala ma'ana wahidin qalu ma'anan hadisin da suka rubuta zai ba da ma'ana guda amma gaba amma ana akwai ikhtilaful alfaz an samu samanin lamazi amma ma'ana guda ce nan timidi dai nuna kwarewa ne dan kada wani ya kuma ta to ya ce da soroito kowane za ta haddasa na abba dubnul awwali dan nan za su yi ittisali nan ne za su haɗe ga wannan rawi na abba dubnul awwali to amma idan mutum ya koma a ɓangarorin wayoyinsu zai iya cimma an ɗan samu saɓanin waɗansu wato ainihin alfazu to samun saɓanin alfazu tun da ma'ana ta zama guda ba za ta zama aibi ba da shi ne malin sai ce an subiya na bin husainin an zuguri an salimin an abihi an na rasulallah sallallahu alaihi salama hakika manzon Allah sallallahu sama wasallam kataba sadaqati ya rubuta wasiƙa littayin zakka da abinda za a yi suwa falam yukhrijuhu bai yadda shi ba ila ummali ga ma'aikata ne amma ya sa an rubuta waɗanda suka rubuta su sun san ya sa su rubuta kaga na an ka tabbatar da ya rubuta kenan don ba shi ga rubutu ba waɗanda ya ce su rubuta sun san ya rubuta ba a ɗauka an ka ba su ba ba a ɗauka an ka kai inda za a kai ba Allah ka taɓa rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi abin nan na hukunci shi na mallaki hatta kubila sai da an ka har an ka karɓe amma fakara na hu ya haɗa abin da an ka rubuta da sai bihi da takobi ne haka an ka iske shi abin nan da an ka rubuta tare da takobi don ya nuna wanga abu duk wanda bai yarda da shi ba yayi musu dai to ana kyalle mai kai da takobi wanga abu duk wanda ya ƙi ba sai ya yarda da musulunci da ana ba sai ya ƙiya ana ya kwace da takobi sai ya ba sai falamma ubida da lokacin da aka kaɗe annabi sallallahu alaihi wasallama amila bihi abubakar abubakar ya yi aiki da shi hatta umila sai da an ka karbe shi wa umaru aka nan ma amila bihi umaru umaru ya yi aiki da shi hatta umila a aka karbe shi wa kana ga abin da a fi hamsin minar ibil shatin a ba da akuya gara raƙumi biyar wa bi ashirin shatani akwai biyu ga raƙumi goma wa biya hamsa ta ashara salat shi'in raƙumi goma sha biya akwai uku har yanzu ne ba a canza ba ke da biyar duk guda biyar duk akwai guda wa bi ishirina cikin raƙumi ishirin arba'u shi'ayin jam'u shatin akuya hudu wa biyansu wa ishirina amma da sun kai ishirin da biyan a dawo cikin raƙun ba a haidu zakka bintu mahala a dibi ya ta mai ciki a masu yaye ya ke na ko aka na ko yaye ya ke na ko tuna an samu wani ciki addinin mu daɗi gare kaga wani har akwai ciki kaga wanda kan bai ayi kusan koma haihuwa ba ita ke nan kaga digo ila kamsin masalashina tun daga nan 25 ba ka koma shi da komi sai sun kai 35 sai an kuma samun ƙarin guda goma fa'iza da in sun haƙaru daga 35 sun ka ƙara to fa biya ibnatu ne ya ta mai ban nono za a basuwa a an hasu wa arba'ina su kai arba'in da biyar an goma ƙara goma ko nan goma goma da aka ƙara fai za za da in suka ƙaru a in suka ƙaru fafi ya haikatun sai a ba da haika ila 60 har su kai 60 fai za za da in sun ƙaru fa jaza'atun a ba da jaza a ila an sun wasu ƙina har su kai 70 da biyar an san abin da ake ce ma tikka kamar wanda ta samu kamar shekara uku ta shiga cikin shekara ta hudu don aka ce mata hika li'annaha istahaqqat an turkana ta cincinci a hauta tunda ta cincinci a hauta to ana iya kiranta hika kenan tun daga ƙa'ira ya cincinci a hauta wace ce ake ce ma jaza'a wanda ta shekara hudu ta shiga cikin tabiyar don me ake ce mata jaza, don tana iya cire haurun waton ya zan wadda ka ba ta mamma haurun tana iya cire mammanta ta zuul ya ba da shari ne eh, eh, tana iya cire mamman mai shahada ita kagar ko na eh nan a sana'ar labarin sahi ba ta na daga ran kuma bai za zara ala ishiri da wabi'a idan suka ƙaru daga ɗari da ishirin haka za su tsaya to fa iza zarar da sun ƙaru fasha ta ne ila a tsere akwai a biyu dai muke wa iza za da fatiya ibn da bunin ko sai a fara binta da bunin iya juna masu shayarwa mamma haka na ko na mai shayarwa mamma ibna ta da bunin ila ina suka sai yau mun dawo iziya ko irisala ne ake ko askari da adawo su don a nuna wanda don abin da waɗannan ke yi hadisai ne suke karantarwa ingantacci wai za zara isu a ƙarfa sha ta ne ilami a ce da akwai a biyu a ɗari biyu su ne eh da ya ce wai za zara fatiya a hinka ta ne ila ishino mi'a za a bada hinka biyu har su kai ɗari da ishirin hinka can guda su kaga an kai biyu ko don abin karo ya kai shi ko mai dukiya tara ta karo da ta jin daɗi yana yadda zakanta kashe ke sawa don ƙaruwa ta kai وإذا دار إسوا أرى على إشيرين ومن أسوا كدهين إشيرين تونا أقوى ونسوئي زائرين ففي كل خمسين هكا دو خمسين هكا دو خمسين هكا دو خمسين هكا وفي كل أربعين ابنة لبون دو أربعين دو أربعين ابنة لبون أنغرقو من قال مغانا ذكر راقما عن قاري وبالشاي وقوة بالشاتي قوة بالشاي جقدانا يعني داو قما سعواتي في كل أربعين شات شات شات إلى إشدير بها وشات أقويا قدا إذا تتبت في كل أربعين كنا أوه شكور أربعين ko an gane ko ila 20 ne har su kai 120 tamanin biyu gare su gina ko in sun kai 120 ma to fa iza zare da sun karu shatani akwai ya biyu za a basuwa da fi kulla arba'in da shatun ila ishirin wa mi'a fa iza zare da isa karo 20 wa mi'a fashata da ila bi ataini har su kai 200 fa idza zana in sun karo ga 200 fa salasu shayayin akwai a uku ila salasa mi ila ati zuwa da akwai a 300 fa idza zana in sun karo ala salasa ati da akwai a 300 sai a dawo bi kulli ko ta akwai a 100 a bada akwai a ثم ليس فيها شيء با أباركمي حتى تبلغ سيسون كأربعة مئة دري wala to daga nan kuma mallan ya ce matsala da kawaruwa cakuɗi suka sawa waɗanda ka zakka in an zo an san zakka suna haɗewa tsakanin waɗanda shari'a dukiya sai a haɗa waɗanda shari'a ta ce ba a haɗewa ko a rarrabe waɗanda ta ce ba a rabe wayo na su kai sun ƙware inda aka iya ba da abu biyu wanga kala to in an ka ɗauko dukiyar wancan da wanga an ka gane in ka ta duk ta mutum guda inda za a bada wanga ya bada biyu wanga ya bada biyu sai zan wanga uku ɗaya zai mai in an ka haɗa dukiyar mutum goma kila a haɗa za a samu akuya talatin gare su to amma in an ba kowane ya kidda tashi ana iya da akwai a hamsin to sai su tara garge guda in an toce tun na mutum guda sai a auna abin da za a yi suwa sai ɗan an yi suwa aka wace sun yi wayo an gane wai wayo na sannan akwai inda kuma rarrabewa a kai. sai a rabe sai a ce wanga guda ka zagare shi alhali wani na mutum guda wanga ka zagare saboda su ko irin wannan in an ka rarrabe wanga guda ɗaya zai bi wanda alhali in an haɗe abin da zai bi ya yi yawa to addinin mu bai mance komi ba bai ba komi ba shi na rasulullahi ya ce wala yi jima'u ba a haɗewa bai da mutarikin mutafarrikin tsakanin abin da an rarrabe wala yi ba a rarrabe ba, bai da mutarikin tsakanin abin da an haɗe ma a tafa ta sarƙa da dai tsoron sarƙa da akwai irin haɗe wanda da an yi ta anta zato ba babu zakka akwai irin rabe wanda da an yi ta ta wanga kai waɗanda an haka ba ka da zakka kai waɗanda an naka ai ka da zakka kai waɗanda an naka ai ka da zakka an hali wani na mutum guda ne ta gudu wannan matsala shi na'am wa ma kana min khadidaini duk abin da a cikin ya bi wancan kala daban da wanga wanka kala ta daban wajen zakkata a haɗe ta da wancan fa innahu ma yatarajja'ani bi sawiyya sai a maishe su daidai da daidai kowane matsayi ne na'am wala yi yu'khadhu fi hari masu wala su haini wala a tu'khadhu ba yi yu'khadhu ba a karba harimatun tsohuwa fi ƙasa ga zakka a tsohon sai ka da tsohuwa da kowa yawa ba ta yi ba ta da nono ka ce gata rigajinka jula ta ba su wadda ko nama ba tsara babu mai a ce ba a su wala za ta aibin ba a ɗaukan mai aibi to irin nan nama lamai duk sai suka kaza ba a so mai kaza kaza aibi ne kaza aibi ne an ban ma mustahidi aiki kaza aibi ne kaza aibi ne kaza aibi ne kaza sun fi ka hau duk sai suka sai kaza aibi ne ai kaza aibi ne ai kaza aibi ne wa zuhuri ya ce. ida ja almusaddiqu in mai karɓar zakka ya zo to kasama sha'a ya kasa tumaki a talatar kashi uku Sulus a sulus khiyar ya samu zaɓaɓɓi masu kyau ya ce a aji su ke yin wasilta usadun ya koma samun tsaka-tsaka ki ce a aje suna warsulusun shirarun ya samu kankaɗe da rairaya ya aje su ke kai mai zakka da gani ga masu kyawu ƙundur-ƙundur da komi an yi su a ke gaban karatawa zuwa ka aje su aka su kila guda goma na za ka yi suwa wannan gane aka sa yi kila ko jira dubu ɗari uku uku kana kallon an ce miliyan goma miliyan uku yi an dawo tsakiya an ajiye wasu kala kila ya kanta dubu ɗari da hamsin hamsin, sai an ka koma ajiye su ke kila ya kanta dubu tamanin tamanin to in an ka haka an ka zaɓa to wa aka zalin musaddiƙu min alwasa da sai ya dini tsakiya ce mai nan zamani ba Babu ɗaukan matalakawa walakantacce ka sannan babu ɗaukar ɗaukan manyan ka ga an cuce ka ko an walaɗanta ka da ka tsara zaɓi ba bai ji daɗi to shari'a ta hana irin masu son rai tun da shari'a musulunci da turo su karɓar zakka sai sun nemi ƙata-ƙata su ɗiba a tsaye mai duka na ta Allah ya isa wannan da sun ka ɗauka min ita ya min ɗinsa wancan da sun ka ɗauka min sanadiyar ta nissa maka na wancan da sun ka ɗauka da kaza to don haka masu zuwa an san zakar tumaki da shanu a ji tsoron ka a tsaya sai an dibi irin waɗanda da an tsoron gida gargi za su zama maina shi ko a talauta shi shi shekaru bai koma samun irin su ba to shari'a ba ta sanaka tsaka tsaka za a diba ba a ɗauka ya ce da Allah ku ɗauki ɗauki ɗauki waɗanda su an ba komi ba a ba a yadda magana ta ɗauki wadakatacci a rakawa sannan ba a ɗauki zaɓaɓɓi tsaka-tsaka za a ɗauka walam ya suke zuwuri yu amma zuwuri cikin na ne wato bai ambaci albaƙara shanu ba na ina mutum shi cikin na ne bai yi maganin shanu ba amma wani isnadi an kai maganin shanu Gobe da babi amma cikin wannan babi mai bayani akan zakatul ibri wal ganimi akwai riwaya ta abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wanda shi shi ya dauko littayin yayi aiki da shi wa ba zubna hakimin a abi an jaddi akwai riwaya ce tare da Musa akwai sabani ga hadisi ne da'ifi ne ko ku a'a hasanun ne ko ku a'a yana cikin maratiba a abdalu maratibin hasali ko ku fi inkida'un tsakanin A'a bi an taddi akwai tsakanin mallamai wa abi zada akwai ruwa abu zada shi ne sundubu jinada wa an sumni malikin hadimun nabi wannan nan gaba kaɗan mun yi kusan zuwa da tarihin waye an sumni malikin insha Allah za mu yi magana a kan waye a so na maliki don samun masu zagi ne da cin zargi ne da cewa wala duk ƙarya ta baiwa mazan Allah hidima komai ba ceto mazan Allah ɗaya dai irin waɗannan abubuwa ba za mu ji su rikali ba abubuwa na suka yi mana yawa har maulidi ya zo har mun da cikin abubuwa ba mu yi wannan bayani ba amma yana ta ba da daɗewa ba insha Allah. Ƙara Abu Isa ya ce, hadisi ibn umar hadisun hasanun wal amru ala hadha hadisi kuma aiki ya kai gudanar ga wannan hadisi inda ammatul fuqaha'i gun mafi yawan malaman fiqhu wa qarrawa yunus ibn yazid wa ghayru wa'id sayyid wa'ya an dawrihi an salim bi hadha hadisi walan yarba'u amma bi hadisi marfu'i na ba wa inda fara ba'u subyan ibn husayn amma subyan ibn husayn shi yace hadisi marfu'i ne a mashiko ibn hajar cikin fatawar bari cewa ya su ya rumar ifin ne fi zuhri don mi wai ya saba waɗanda a hafazu ga zuhuri ya saba musu amma shi ko almunziri da ya tashi kare shi sai ce to ai musulmu ya yi da hadisi ne sannan buhari ya zo da hadisi ne a matsayin shahidun kawo gati ba har ya rinta hadisi ya koma zuwa da wani shahidun hadisi karfafe na gina suka ce to dama irin nan abin da son a fahimta riwaya ta yi ga Muhammadu mai Shahadin guri ita adda illa nan sun kai tsayin su ita adda ainihin illa ina muke Uh, na ga sun ce an tambayi saboda zaman hadisin kitaba ne ba sama'i ne ba annabi ya ce kazawa rubutu ne to abin da an ka ce rubutu akwai magana suna ce wanga ce ni rubuta ma manzon Allah shi ko kuma an ga dama an mallabi ya rasu akwai irin wani sai a ga rubutu da hannu ne da hannu ne cikin littafai ne isnadi da bai taba karanta suwa ba ka akwai tashi hankali domi bai karanta sai ba shi ma yadda abba yi da shi ba koko a aiki duk irin wannan koko ya yi riwayar duk ɗalibai ne bai kai ga karanta shi su ita ba yin rasuwa amma ga yi da hannu ne duk irin waɗannan wuraren nan aka ta sannan kullum ita wasiƙa ana je in kiɗa'i cikin ta yau annabi sama ya rubuta ka dace a kai ba wani an haka ba annabi ya fashe ba bai karɓi magana na daga baki annan sama ba daga bakin wakili ya karɓi ta wakilin da zai ce an shi an ka ce in kawo ma a karanta shi an wazira fi a shi akwai in yi ciki mun yi matsala ga cikin mizuwa wa rami da muka zo akan waɗannan ƙa'idodin to haka aka ce ta zuwa irin waɗannan matsaloli irin wannan sai a yi ta magana amma imamu malin da zai cikin waɗa shi shakuntun yawa a bitai shi ne ke kusa shi laya da ya zuba a bitai da matsalar da wani takanta take da komi ya zubo ya wuce a firbisi cikin kitabul ilani da an kai mai magana akan abin da shi wannan hadis wannan matsala sai ya ce to ya tafi imam al-bukhari amma kaga nan cikin tirmidhi nan aka zaton yayi irin wanka magana amma ba nan yayi ta ba cikin kaddarori da Allah sai zan yi ta cikin nan ba amma cikin kitabul ilal yace sa'altu muhammad ibn isma'il an hadal hadis yace na tambayi muhammad ibn isma'il al-bukhari akan wannan hadisi fa qala arju an yakuna mahfuzan yace ina tsammanin hadisin da. shi ne mahafuzi ba shazin ba a shi shi ne ingantaccen da ake aiki da shi sai ce domin su ya nuna husaini sadukun mai yawan gaskiya na to ai ana samun sadukun mai yawan gaskiya amma sai yi urhimsi don an same ga hadisin laula ana shuka ala ummati la amartu bi sawaki inda kullu ne. an same sadukun adilun amma sai yi urhimsi har da sai adda matsala amma adali na mai gaskiya amma an samu illa wurin Allah su sai aka wanga hadisin malamai suke ta magana a kan shi a takaice dai wannan hadisi ne wanda su Ahmadu bin Hanbal ya fi da shi cikin murnan nasa da kuma da yawan malaman hadisi imamul mahadi cikin waɗanda shi ya fitar da wannan hadisi akan zakar tumaki da shanu da yadda ya kamata a yi kuma hadisi hadisai akan zakar shanu da tumaki da awaki so inganta cikin ba'adi da musulmi su da a ingantaccen hadisai waɗanda suka wuce kowane wani kuma ya inganta cikin muwaɗa da sauran littafin masani akan wannan zakata su su a garin su ake fisuwa sauran wasu dabbobi da shari'a ba ta ce kaza guda kaza an a da zakka ba bata ce doki kaza ba to bata irin waɗannan abuwa sai a kiyasta dukiyar wanda an ga jalliya sun ya kuma jari kina sai mutum ɓaddar ta jari ne nawa ya kama sai ya fidda zakkar jari ne an nan ko sai fi da zakkata jari ne na babu ma ja'a fi zakatil bakari ba abin da ya zo yana magana akan zakar shanu su ko zakar shanu haddasa muhammad ibn ubaidin al-muharibi wa abu sa'idin al-ashajji qala haddasa abd salam ibn harbin an husaybin to yanzu misali husayba din ka saduqunna amma sai urhisu sun kashi kan gaskiya gari amma yana da matsala ta hadda ce a abi ubaida ibnu abdullah ibnu mas'ud kina shi a abu ubaida ba wancan abu ubaida tubnul jarrahi ba a a abu ubaida tubnu abdullah ibnu mas'ud an gane ko ina miki an yi ta sabani akwai rikicin gana shi akwai malaman da suka ce suna dai amiru suka ne to an abi ubaidata abu da ibn abdullahi ibn mas'ud kina ba abu da ibn jarrahi ba an abdullahi bin mas'udin baba ne ya jiyo ga baba ne ko ina ko haka ne ko an abi ta an abdullahi bin mas'udin don ka wasu an abu ubaida tun na an abu da tun abdullahi bin mas'udin na an abi abdullahi bin mas'udin amma wa fi yi an abi khilafun warraju ku zama uku an abi haka wanda ya kawo iraki fiye a taqrib ya ce san bai da riwaya ga baba ne abdullahi ibn mas'ud gaskiya kai din ke dai aka ji ciki kenan don wasu na in an an abu ubaida wasu na aza riwayat sahabi an sahabi abu ubaida da raya an abdullahi ibn mas'ud a na abu ubaida ibn abdullahi ibn mas'ud an abdullahi ibn mas'ud ali to ko ba malamai sun ce sam akwai sabani ciki amma tsaudi rajihi bai da riwaya daga babani abdullahi ibn mas'ud an nabi sallallahu alaihi wasallam kara ya ce fi salasin min al-faqri tabi'un in an ka samu sharuwa talatin a bada mai biya wadda ka iya wadda a shekara guda ke <laughs> ita a tabi'u wadda a shiga cikin tabi'u kenan kaga in mace ta tafi asun za a ce mata kenan au tabi'atun na, ko wa bi kulle arba'ina amma in suna kai arba'in musinna a bari wanda muke ce karsana mai shekara biyu kenan wanda an da sunnu wanda haurun ta sun hito kenan wow wanda tana da hauru kenan wanda ta shiga cikin shekara ta uku kenan na. wabi bil babi an mu'azib da jamani akwai riwaya mu'azib da jamani daidai irin wannan matsala قال أبو إساء هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن قصيب وعبد السلام سكة حابس وروى شريك قدر حديث عن قصيب عن أبي أبيرة عن أبي عبد الله وأبو أبيرة ابن عبد الله لم يسمع من عبد الله أبيه ترمزي يا غارب غارب كان ترمزي ما يعني حدثنا محمد بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم منزون الله يا أيتيني إلى اليمن كيمن فأمرني يا أمرتان أن آخذ إن كربي بقرة min kulli salat ya akuda in karbi tabi'an mai biya din shekara guda au tabi'atan min kulli salati na bakara ga kowace shanuwa talatin wa min kulli arba'in in karbi musinna karsara ko mai hauru ko shekara bi wa min kulli alimin amma in zo ga wanda abbawa wanda zakku mutanen da za a waɗanda za a an haraji ga Yesu to ko wani baligi in ashe dinarin dinari au idlahu ko abin da ya daidai da dinari ma'abiran na tuwayin kasar su tuwayin ma'ashir abin da ya daidai da su kiyasi kenan ashe ana kiyasi wanda ya balaga eh mai kulli halibi ko man balaga alhulaba wanda ya balaga da wanda za a cewa wanga ba yaro na ba babbana a an shi haraji gare shi da musulunci ko eh a na haraji na a wani ma hadisin sai hadisin na aiki ne na annabi ga abin da zan karbo wannan za an saka haraji gare su abin da za a ce a bada kaza na wanda a bada kaza na duk wanda ya balaga ga abin da za an sa dinara da haka tun da shi ba kiyasin yanki za a yi a ce a ba da dinari gare ta ba amma su kaga ai kuɗi za su ba su a jisiya ko na na jisiya su awo na abin ganin an kala musu قال أبو إيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سيارة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروقي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن فأمره يأمر أن يأخذ وهذا أصف والنشير مبي إنكش ina muke حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكرك أن أم هل يذكر كوزي أم شيء وأنا عن عبد الله قال لا kaga sun koma karawa in kiɗa in can ko alhamdulillah subhanahu wa ta'ala bil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil